Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma sallade na ci gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa Kamar yadda watakila wasu daga cikin masu sauraro suka ji a makon da ya gabata, mun ji ta bakin masu saya da sayar da kayan abinci a jihar Sokoto kan dalilan da ya sa kayan abinci suka yi tsada. A cikin shirin namu na wannan makon, za mu ji ta bakin kwamishinan noma na jihar Sokoto Muhammadu Arzika Turaita, inda ya yi karin bayani dangane da korafe-korafen da manoman jihar suka yi kan matsalolin da suke damun su. Muhammad Nasir Gareka. A hali yanzu ina tare da kwamishinan ayyukan gona da albarkatun kasa na jihar Sokoto Alhaji Muhammadu Azzaka Turaita wanda za mu maganta dangane da wasu ƙorafe-ƙorafe da manoma sun kai wanda yasa suke ganin farashin abinci ba zai sauka ba duk da yake ana dab da shiga kaka abinci yalaɓai da farko bari mu soma da abin da ya shafi samar da takin zamani da gwamnati ke yi ga manoma to sai mu ƙara godiya ga allah don komi ka gani ka bar mu allah allah zai ma maganin shi wannan damin da ta zo da farko mun damu kwarai da gaske kuma har yanzu muna cikin damuwa yadda aka zo aka rasu taki najeriya can inda aka fito gwamnati tana importing na taki tana ɗauko taki daga waje tana kawo cikin najeriya ana saisuwa mutane na amfana takin tun da farkon damina don gwamnoni kan so takin su aje da lokacin ba da takin ya sai su bada to sai aka hito da wani abu tun da an rufe bododi aka ce gwamnatin tarayya za ta ba da taki iyaka za a ba 'yan kwangila na taki kayan aiki su je su buga taki a sai su da arha daga baya abubuwan su karkaci takin gai ake bukata shi a jihohi ko alama bai samu ba ba wai jihar sokoto ba duk najeriya saboda mai saboda an saba zuwa so ga yana available ko ina ka shirya dan kwangila ya kama ko mota nawa kake bukata amma bana an ka ce ba haka za a yi ba an rufe boda ba a shigowa da komi a taki ma nan najeriya za a yi shi to takin da ake najeriya wanda an ce gwamnatin tarayya wato presidential fertilizer din da aka yi cewa gwamnatin tarayya ta kasa ba da wannan isasshen takin don mi don yan kwangila suna ganin anawa gani ga inda suke samun riba da yawa sai don ma gwamnatin tarayya taki da arha suna ganin hasara ce gare su wallahi mun sa kuɗi sai da na yi kamar ina yi sannan an kawar samun taki ya shigo yanzu haka ana kan kawo gaskiya mun samu matsala game da harkar taki amma alhamdulillah a nan mataki na jiha gwamna ya ce duk yadda za a yi a samu taki sai samu ba don komi ba don a samu wanda an yi da aikin damina sannan na aikin rani shi ma ya zama gashi cikin sto da lokaci ya ba za a samu irin wannan matsala ba so yanzu haka mu kawo taki sabon abu ne gare mu yana na kawa sannan kuma in Allah ya so za a raba shi wanda an haka ba da ya ba abinda muke so cikin satin nan mai zuwa mu raba taki ga kananan hukumomin wanda ba su kai ga su ba kila za su amfani ga dawa da sauran abubuwan amfanin gona amma insha Allah noman rani already gwamna ya ce tabbas sai an tabbatar da cewa taki na aji kamin a fara aikin noman rani wannan alhamdulahi ya ba ta ɗin kwarai da gaske na za a yi wannan so muna kira ga manoma su yi hankuri da yake na ce kamar da ce komai allah ya gyara ya gyara kaga babu taki ba a sa wani taki iyaka takin gargajiya da sauransu amma ka dibi yadda gonakin mutane suke in ji allah ga gero na yakin kamar lokacin ma da aka sa takin ba bana alhamdulillah sai dai mutane a sun yi son su ga an ba su wannan takin ko ka aka haki sai batu na biyu da manoma suka yi shine tsuntsaye da suka soma haddaba su da yake amfanin gona ya ta samayi a wasu wurare yayin da wasu wurare an fara girbi amma sai ga barazanar tsuntsu ta zo tana banata abin da aka samu wanda hakan zai kara taimakawa wajen rashin rage farashin kayayyakin amfanin gona wannan tsuntsayen da ke eh, sun kasu biyu akwai masu jan baki wato kwila bears wanda su daga nijar suke hitowa akwai wanga namu na gida watan buwa ita nan take ta gida ce ba ta da wata illa kwarai amma wancan shi ne mai tiya millions in an ka zo ya sauka gonarka awa daya ya kare da gona so da yadda allah gwamnatin tare mun rubuta mun aika musu hiyar sati uku su kauce. Masu sauraro a nan zamu da sai a cikin wannan shirin namu sai makon gobe za ku ji mu dauke da ci gaban shirin yanzu a madadin kwamishinan noma na jihar sokoto muhammad arzika tureta da kuma wakilin muhammad nasir sai julie leathers gresham da ta taimaka wajen haɗa mana sauti muhammad hafiz babala nake muku sallama daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc sai wani makon idan allah ya kai mu mu shine shine ta